أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يرشد بوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بياد أبي هدود أربعين نبي وما شاء تقص بوت هدود نبي هدود عشرين بيع وظن مجلس نام ندورة درسنا مصمم أتكلم نية الإمام ابن القيم رحمة الله عليه a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wanda yake tsallaken dogo wannan ƙasida ta al'imamu ƙayyin ƙasida ce da ya rubuta ta domin bayani a kan ƙasida ta musulunci da kuma tarbiyya da gyaran Zunci. malamin ƙayyin yana mana bayani a game da yadda alhazai suke tafiya domin hajji ga Allah subhanahu wata'ala su ziyarci ɗakinsa saboda soyayya da suke ma Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya son wannan ɗaki nasa a cikin zukatansu jiya ya yi mana bayani akan al'azan ga shi sun rabu da gidajensu ga shi ga shi sun je waje kaza muna bayani akan filin arafat wato inda ake zuwa ranar tara ga wata domin a yi ibada sai lokaci ya ɓaci mana Allah إن شاء الله تعالى ما متاش فلله ذاك الموقف العظم الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول الناظم العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الأرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يبايي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم وما رؤي الشيطان أبيض في الورى وأطهر منه عندها وهو الأمر وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحقد الترب غيظا ويلقم وما آينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم عسى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساكتا يتهجم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم وراه إلى جمع فباتوا بمعشر حرام وصلوا الفجر وراه إلى جمع فباتوا بمعشر بمشعر نعم. وراه إلى جمع فباتوا بمش بمشعر حرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها بوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنهر يبكون فضله وإهياء نسك من أبيهم يعظم فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوءا لأمر ولدانوا به طوءا وللأمر سلموا بسم الله الرحمن الرحيم al'imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya ci gaba da mana bayani akan yadda alhazai suke a filin arafa da kuma irin ta goma shi da daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma wannan wurin da ita kuma rana da wajen arafa da rana arafa in dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su daraja da ka al'arafat العرفات معظمة زمانا ومكانا رانا عرفات رانا شي مي درجة سنة وجن عرفات وجيني مي درجة شيني مالي فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الأرض شكاي للي قال سبحانه وتعالى wannan almokifu wannan wurin allazi ka mokifi yau mil arzi wanda ya kama da ranar bujiro da mutane ranar arafat in kana son ka gane ranar da ke kama da ranar lahira su ka kalli ranar arafat rana ce da aka tara mutane suka zo daga wurare mabambanta akwai shekarar da ake lissafi abinda ya bayyana ga su kasar saudi arabia mutane miliyan biyar suka yi aikin hajji a wannan shekarar mutum miliyan biyar kuma dukkan waɗannan mutane miliyan biyar suna nan a wannan wurin kaga ba karamin aiki ba ne wata shekarar mutane miliyan ɗari biyar mutane miliyan biyu wata shekarar mutane miliyan uku wannan gwagwadon irin lissafin da suke kenan banda wasu 'yan ƙasa wanda suke ɓallewa su zo su sannan akwai tukarunmu da yawa da suke zaune a can ba sa neman eh, latisin yin aikin hajji sai suke ci kaga waje ne da ya kama da tashin alkiyama a wajen yawan mutane domin a duniya babu wani taro da ake ya tara mutane kamar wannan lokacin da yake sannan na biyu duk jama'a an tashi a cikin tufafi iri ɗaya kowa da fari kowa da farin yadi kaga yana kamanta ma mutum ranar lahira shi yasa daga cikin duru darussan da mutum zai ɗauka a ranar arafat akwai wannan ranar ta tuna mata ranar tashin alkiyama yadda Allah subhanahu wata'ala ya tara bayansa a wannan waje to bawa ya tuno da cewa akwai yawmul abdul akbar akwai ranar da Allah ta'ala zai jiro da mutane gaba ki daya kowa a zo a yi misali, Allah samun cika da imani to shine sai ce kamau kifi yawmil ardh wannan ranar ta yi kama da ranar da za a bujiro da mutane kuma a bujiro da ayyukan an kira ranar lahira da yau mul'ab وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا za a bujiro da bayi ga Ubangijinka saffin sahu-sahu ga sahun mala’iku ga sahun aljanu ga sahun mutane sannan ga sahun dabbobi domin kansu dabbobi ya za a mutu hisabi manzala suna mai ya ce hatta yi ƙada lishafi jalaha'i min shafin ƙarana sai an rama ma an fitar da haƙƙin dabbar da ba ta da ƙahu dabba mai ƙahu ta tuntuye ta a duniya sai a ce ma dabbar da ba ta da ƙahu ta rama shi ne abin kuma a farkon hadisin yake da su addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi ranar tashi a ƙiyama duk wani haƙƙi da ka sani ba naka ba sai ka ba da shi har shi ne sahabbai suka yi tambaya suka ce ah ya ma'aikin Allah Ga shi an ce za a tashi mutane buhlan shu'usan buhman suka tambaya suka ce wa mal buhu ni al maza su ne ce la shai alahu ba su da komai ranar lahira mutum zai tafi ba yi da komai sai suka ce to ga shi an ce kuma da tu'adduna al huquqa ila ahliha yawm al qiyamah wani suna ce na ma hiyar hasana su wasu sayi'a ai ranar musaya za a yi musaya za a yi da kuma kwashe ayyuka kwashewa za a rika yi wane ya zalunci wane da bakin shi wane ya zalunci wane da hannunsa wane ya ci kudin wane ya ƙiye biya shi da gangan sai a ɗibo kyawawan ayyukansa sai a bashi idan kyawawan ayyukan da suka ƙare kuma bai gama biyan haƙoƙa ba na mutane sai aka kwaso zunuban su sai a kifa mu sai a tafi da shi wuta kaga yanzu misali a cikin mutum da ke kinshi an ne kaga har da kafircin shi ba za a ɗibo mu a sa mu kafai haɗari Allah shi kyauta ranar arafat sai kama da ranar tashin alƙiyama ta waɗannan fuskocin fuska ta farko ga yawan jama'a fuska ta bi an tashi kala ɗaya ranar lahira za a tashi kala ɗaya ne ba mai tufafi to amma a filin arafat akwai tufafi amma kuma tufafin iri ɗaya bal za ta azahu mana ibn ya ce wacce ranar ta alkiyama ta fi girma ta fi arafat girma amma ranar arafat to kamar samfoti kamar yadda masu gidajen talabijin suke cewa samfoti to kamar samfoti ne ake maka na tashin alkiyama an kawo maka cewa akwai rana babba amma ka kalli ga ɗan ga misalin ga misalin a ranar sai ɗan uwanka ya bata kuna tare da shi ka neme shi ba za ka gan shi a ranar arafat to shine sai ce wa yadnu bihi al-jabbar jalla jalaluhu a wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala aljabba wanda ya kasance mai cikakken iko da mulki shine aljabba lafazin aljabba malamai suka ce sunan Allah ne da yake da ma'anoni guda biyu akwai jabru qahrin akwai jabru kasri in ka ce jabru qahri Allah subhanahu ta'ala, yana da iko da mulki na ya karya azzalimai shine jabru qahr wanda ya nuna cewa shi ya isa a duniya to Allah ke balla shi kaga jabru jabru ke kenan akwai jabru katrin jabru katrin shi kuma shi ne Allah ke amfani da ikonsa da mulkinsa wanda ya kasance matalauci ko wanda ya zama mai rauni sai Allah ya karfafe shi jabru qahrin ya karya azzalimi wanda yake ji shi ya isa kisa duk wanda kaga yana zalunci ka ba shi lokaci ya zalim laka yau. mahma tsalil yau duk zalunci idan mutum yana yin shi yana da lokaci inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflih ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ينام الظالم تعالى لا يباش ملك تقارع مش كوتشي وانكيبين ta ƙara mashi mulki eh, abin da ya ga dama ya karya wanda ya ga dama ya balla wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama amma ranar da Allah ta'ala ya tashi kama shi to ba zai iya kubucewa ba sai manzo Allah sama ya ce ku karanta faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ka akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima haka ubangijinka yake kama mutanen wasu alƙarya wata alƙarya alhali suna zalunci inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah alimun ne radadi ne shadidu kuma wanda ya kasance mai tsanani to kaga wannan jabru qahri haka nan in dukiya Allah ya ba mutum yana abin da ya ga dama ya ci mutuncin wanda ya ga dama ya ce muna da lauyoyi in an je kotu ma muna da alƙalai duk alƙalan a cikin aljihun mu sai abin da muka ce mu suke yi akwai rana to kaga jabru qahrin kenan akwai jabru kasr wanda ya zama mai rauni Allah subhanahu wataala shi yake karfafa kana da rauni kana ganin baka isa ba sai Allah ya karfafe ka sai ka zama rena kama ka ga gagayya shine wayadnu bihil jabbar Allah mai cikakken mulki da iko da ƙarfi wayadnu bihil jabbar wayadnu Allah zai kusanto a bayansa a cikin ranar da Allah subhanahu ta'ala yake tajalli ga bayinsa ya sauka a gare su akwai ranar arafa Hadithi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar arafat Allah subhanahu ta'ala yana bayyana a filin arafa. kuma ya rika ma mala'iku yana nuna ma mala'iku ya ce ku zo ku gabayina ga sunan sun zo gare ni shusan gubran sun zo kawunansu ba su tunanin su da kai a rana sannan gubiran ga sunan sun zo sun yi kura ba mai tunanin a lokacin wai ka taka mushi wai jikin shi da ci mutum bai samu wajen zama ko zai gan shi ya samu da ɗaya zauna dama filin gashi nan duk an shi shuka dalbejiya kowa inuwa yake nema kaga shi ne wannan wa yadnu bihil jabbaru jalla jalaluhu Allah madaukakin sarki mai cikakken mulki jalla jalaluhu wanda ɗaukakarsa ta ɗaukaka wa yadu zai bayyana yubahi bihim amlakin Allah subhanahu ta'ala yana nuna ma bayinsa yana nuna ma mala'iku yana ma mala'iku alfa'ai yana ce ma mala'iku kalli bayina ga sunan sun zo gare ni kowannen su yana son in gafarta mushi me ya tsammanin ku din na gafarta musu to daga in kana mawkifin arafat in ba haƙƙin wani kake tare da shi ba ko kuma ka zama kana shirka kuma ga ka a wannan filin baka tuba ba to ana tsammanin Allah ya gafarta mu mutum da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya bada labari kuma daga Allah alhadithul qudsi fa inni qad ghafartu lahu din na gafarta musu fa huwa akramu Allah subhanahu ta'ala dama shi yafi kowa kyauta shi yafi kowa kyauta ya baka ya ƙara ma kuma ko baka gode bai baka masu butulce ma Allah subhanahu ta'ala Allah bai daina ba su ba suna butulci kuma Allah na ƙara ba su har lokacin da Allah ya kaddara musu su gama samu in suka gama samu to shi kenan sun ci rabansu a ranar komai ba za a kara musu ba amma daidai lokacin da yake ba su suna butun cewa ba sa godiya zai ba su zai kara musu ya ƙudu? Allah na cewa ibadi kada a tauni mahabbatar ga bayina nan yana ce ma mala'iku kalli bayina kada a tauni mahabbatar sun zo gare ni saboda san da suke mu saboda ƙaunata da suke wannan soyayya ita ta sa suka taso daga su wa fara kul autana wal ahla ragabatan sun rabo da garu sun rabu da garuruwan sun rabu da iyalansu da danginsu sun zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda soyayya wa inni bihim barru lallai ni a game da su barru mai kyautatawa ne albarru shine almuhsin wa anna Allah huwa albarru rahim hmm. Allah madaukakin sarki shine albar ay almuhsin mai kyautata ma bayan. kaga kyautatawa me kyautatawa abinda ake ce ma al-ihsan a mu'amalar ka da dan adam dan uwanka ko halittun Allah subhanahu wata'ala shine fi'lu ma yasurruhu fi'lu ma yasurru man ahsanta ilayhi ka aikata duk wani abin da zai sa wani ya farin ciki shi ake ce mishi ihsani duk wanda ka mishi wani abin da ya farin ciki da shi ya sa shi ya fi daɗi to ahsanta ilayhi kuma da wannan insanin ake mallakan mutane in ka zama mai kyautata zai ka mallaki mutane ahsin ila an-nas tasta'bid qulubuhum wa qala masta'bada al-ihsana al-insanu ka kyautata ma mutane in ka kyautata ma mutane sai ka kama su zama bayanka suna cewa al'insan ihsan al-insan ihsan shi dan adam bararren abin nan tusunan yaƙi ne na kyautatawa in kana kyautata mun shi ke nan sai ya ka ba insan ba hadda alhaiwan hadda alhaiwan alhaiwan asiru ya sha dabba ma in kana kyautata mata ta sani kare da mai dukan shi ko mai cin mai cin kare da mai bashi abinci ba su zama ɗaya a wajensu yana jin warin mai cin shi duk wanda yake cin kare to da kare ya gan shi zaka yana gudu ya ji warinsa amma idan ya ga mai ta mashi ba sai ga ya zo yana zagaya shi yana daga binki wato yana gaishe shi ga masoyi na ya zo ga mai kyauta ta min ya zo to Allah ta'ala barwa mai kyauta ta ma sa ajudu Allah ya ce ajudu ina kyauta gare su wa arhamu kuma ina jin kansu ina tausaya musu ina shigar da su aljanna ta haka Allah subhanahu wataala zai ce ma mutanen da suke filin arafa fa ushidukum anni ghafartu dhunubahum wa a'taytuhum ma amaluhu wa un'im fa ushidukum Allah ya ce ina sa ku zama shaida ku shaida yana ce ma mala'iku anni ghafartu dhunubahum ni na gafarta musu zunubansu duk zunubansu na gafarta musu ai shi ne sirrin faɗin manzo Allah su salama da ya ce man hajja falam ya fusuk walam ya fus ada ka yauni waladatu ummu mutumin da ya je aikin hajji ya cika ƙa'idojin aikin hajji lam ya fusuk da yi fasikanci ba walam ya fus sannan da yi magana ta ba tsaba ada ka yaumi waladatu ummu to zai dawo gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ada ka yaumi waladatu ummuhu lamma waladatu ummuhu waladatu wala zambala ai lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi bai da zunubi duk zunubin da ka ga dan adam na da shi to ya zo ne ya kwata a duniya a ciki ba zunubi a ciki ba mukallafi bane shi ba a ce masa halal ba ba a ce masa haram ba bai san da su ba to in ya shigo duniya ne to daga nan ne yake kwasan zunuba to ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba da zunubi ko kwara daya to idan yi aikin hajji idan yi aikin hajji zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi har malamai suna tattaunawa suka yi rubuce-rubuce akan wannan matsala shin ana nufin hatta kaba'ir har da manya-manyan zunubai an gafarta masa koko ko kanana al ibn hajar yana da littafi akan wannan al shaukani rahmatullahi alaihi yana da littafi akan wannan sannan al-imamu mula al-ali al-qahiri shi ma yana da littafi akan wannan matsala ta shin hadda manya-manyan zunubai ake gafarta ma alhaji Koko ko kanana-kanana kauni raji hadda manya tunda manzon sun ya ce ma a da ka yau ni waladatu ummu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi a za a goge masa ƙanana abin masa zunubai kuma a ce ada ka yaumi waladatu ummuhu kaga ada ka yaumi waladatu ummuhu ay ada maghfuran lahu zunubuhu zai dawo an gafarta masa zunubansa dukkaninsu kaba'iruha wa fada'iruha zai dawo an gafarta masa manyan zunubansa da ƙananan ƙananan zunubansa sai dai ne hukukul akhari sai dai haƙoƙin wasu shi haƙƙin wani Allah zai gafarta idan wani ya ci haƙƙin wani to Allah madaukakin sarki baya yafewa har sai idan mai wannan haƙƙin ya yafe ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce yughfaru lish-shahidi kullu dhanbin illa ad-dayna idan mutum ya je yaƙi aka kashe shi a filin yaƙi to za a gafarta masa zunubansa duka amma ba za a yafe mishi bashi ba bashin da wani yake bin sa shi yasa idan mutum ya san ana bin shi bashi ko akwai haƙƙin wasu a sa to ya biya ta ranar da zai mutu ba idan bai iya biya ba to ya taskance ko nera wani yake bin ka rubuta ka ce ai ba komai muna tare a kai ka rubuta in shi bai rubuta ba kai ka rubuta mutum yana mutuwa abin da ya kamata a fara dubawa ke a ga akwai masu bin shi bashi sai a biya masa daga nan ne zai samu kwanciyar kabari lafiya lau amma ma damar ana bin shi bashi ko jibgarsa za a riƙa yi a kabari zai ci duka a kabari har sai an biya masa wannan bashi sannan a kusanto masa da aljanna ce ka ganta can amma ba ka ba shi da saboda wane da wane da wane suna bin ka ba shi sannan akwai hadisi sahihi da ya zo cewa mutum yana tashi za a sa masa rigar fursuna riga 'yan gidan yayin wa yake fatan ta ko a duniya to riga fursunan lahira Allah shi kyauta to shine fa ushidukum anni qad ghafartu dhunubahum Allah ta'ala ce ya ce ma mala'iku ina sa kuku zama shaida ni na gafarta ma waɗannan bayin na zunubansu wa ataituhum maan maluhu? sannan na ba su abinda suka yi burin su samu na ba su duk abinda suka yi burin su sama idan aka ce al'amal al'amal da hamza shine fatan samun wani abu fata ana ana ana san shi a rayuwa domin suna cewa laulal amal laulal amal lan qata'atil hayat ba da dan fata da mutum yake da shi ba ai kowannen mai yanzu yana fatan a sha ruwa da shi kuma yana fatan a ce har a gama azumin nan da shi ko wasu ma su ce baɗin baɗaɗa Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa kaga al'amal ana san shi amma abin da ba a so shine tsuluhu ba a son tsawaitawa ba a son tsawaita buri amma ana son buri laulal amalu lan qat'atil hayat ba da dan buri ba to da rayuwa ta yanki da ba ta kai ba za ka rayu ba kenan sai Allah subhanahu sai yasa sa mana mu zama muna da buri kowannen mai yanzu ne yana da burin shi Ku burin nan Allah ta'ala ya sa shi kuma da shi ɗan adam zai mutu kuma baya cika duka baya cika annin su ne ce lauka na libni wa adama wadiya ne min zahabin labtaga lahu ma salisa wala yamla'u ainihin ibni adama illa da za a ba ɗan adam manya-manyan rafuka na zinariya guda biyu misali kamar yanzu a ce duk kudin da ke cikin central bank na najeriya da wanda kuma ake tsammanin ma a buga a security printing and minting company na najeriya duk naka ne a haɗa maka kuma da na nigeria haɗa biyu ke to na fita galabu ma salisa to da sai ɗan adam ya buri cewa allah ya ƙara mashi na uku me yasa kake ganin masu kuɗi sun fi kowa neman kuɗi ko ba su fi ba ka taba gani wanda ya zo ya zauna mutum da ka taba gani ya zo ya zauna ya ce shi kada Allah ya kara mai ko sun ishe shi hmm? annabi sulama hadisi ingantacce yake cewa dan adam yana tsufa amma zuci shi tana zama budurwa a abin da ya shafi son dukiya hmm. yana tsufa a daidai lokacin kuma zuciya shi na ita lokacin take zama budurwa wajen san dukiya kaga al'amal ce to ba a sanya ya tsawaita amma ana buƙatar. domin ba dadan shi ba to ba za a rayu ba shi yasa Allah madaukakin zaki ya zargi waɗanda suke da dogon buri zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun shi ka kyale su ci suna sha suna jin daɗin rayuwa wa yulhihimul amal burace-buracen rayuwa su shagaltar da su a saufa ya alamu musulmi za su sani to ana buƙatan buri amma ba a son kasashe ya tsawo yanzu misali sai a zuwa tambaye ka a ce maka kam tuhibbu an tu'ammar shekara nawa kake son ka rayu a duniya kawai sai ka ce shekara 250 wannan ya ƙulu al'amali eh? ko ga mutum ɗan shekara 60 ya ce a yana son a maimaita mai a maimaita maka 60 me za ka yi ka sake ma kankan ka ƙara goma shi ke mutum ya kai 60 a ƙara mai goma ba saba in ba nan a nan sama ya ce a maru umarci ma bai na 60 wasu 70 wa ƙalilun min umar yi jawo zalik a rayuwa al'umma a nan sama 60 zuwa 70 kaɗan ne suke wuce haka to kaga shine Allah ya ce wa ataituhum ma amalu na ba su duk abin da suka yi burin su sama wa un'imu sannan kuma zan ci gaba da musu ni'ima kaga nan sirri ne na nuna cewa ne idan ka je filin arafat kai addu'a duk addu'ar da kai ta alkhairi to Allah zai amsa maka kakai sakaci daga azahar din nan har zuwa rana ta faɗi to ka zama addu'a kake in kuma son samu ne ka yi addu'a a tsaye kaka zauna domin da sama a tsaye rika addu'a mun faɗa cewa ya tabbata hadisi har mayafin annabi sallallahu alaihi faduwa ya tsaye sahabbai suka rika zuwa suna mayar masa yana addu'a kuma ka san idan da sama zai yi addu'a ɗari to kashi 99 al'ummar yake ma addu'a addu'ar manzon sama a cikin ɗari to kai ɗaya ne nata amma kashi casa'in da tara to yana ma al'ummar sa sallallahu alaihi wasallam فبشراكم ya أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه فبشراكم بشارة تتبت أغريكم يا أهل ذا الموقف الذي به yaghfirullahu dhunuba ya ku mutanen wannan matsayin wadda a cikinta ne yaghfirullahu dhunuba Allah ta'ala yake gafarta zunuban da aka aikata wa yarhamu kuma ya ji kai me bambanci tsakanin al da ar-rahma idan aka hada su aka ce al-maghfiratu ko al da ar-rahma aka hada su a waje daya ana nufin al-maghfira Allah ta'ala ya rufa ma asiri na farko kenan bai tona ma asiri a duniya ba domin asalin al-maghfira daga gafara ya firu maghfiratan ko gafaran ko gufrana shine as-sata a rufa ma asiri an shi sa ake ce ma malfa al-maghfara saboda me saboda ana sa ta rufe ma mutum kai kuma ta kare shi daga rana Ya ke ce mata al-maghfara malfa to kaga abu na farko kenan sannan na biyu Allah ta'ala ya rufa ma mutum asiri a lahira in an je yau matubulat sira'ir to shi Allah ba zai tona masa asiri ba ranar da ake tona asirai in Allah ma mutum gafara to ba zai tona masa asiri ba sannan na uku daga cikin aikin maghfiratullah gafara Allah shine an yunki zaka min dukhulin nar ya hana mutum shiga wuta duk gafara na ɗaukar waɗannan ma'ani amma idan ita rahama idan aka ce rahama to ita ce mai Allah shigar da mutum aljanna ita ce rahma domin idan baka shiga wuta ba kuma mutum bai shiga aljanna ba to fa akwai wani waje shine al'araf وبينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيما kaga akwai ara wannan tidin ba 'yan wuta ba ne su bayan aljannan ba ne idan Allah ta'ala yana sanya ya ɗan daɗaɗa musu sai a fuskantar da fuskocinsu zuwa ga ‘yan aljanna shi ne Allah yake cewa lam yadda kulu hawan ya tsuma'u ba su shiga aljanna ba amma suna kwaɗayin su shiga sannan idan Allah yana son ya tsorata su sai kuma ya fuskanto da fuskar su wajen wuta ‘yan wuta sai ka ji suna cewa rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin ya Allah kakka hada mu da waɗannan azzaliman al-imam ibn jarir al-tabari a cikin tafsirin sa ya ruwaito daga da sanadin sa zuwa ga ibn abbas ibn abbas yace humul ladina stawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum waɗanda za a aje su a arab su ne waɗanda da zunubansu da kyawun ayyukan suka zama kankanka to sai a aje su a arab zuwa wani lokaci kafin daga baya sai Allah ya zo ya musu maghfira sai ya gafarta musu sai a shigar da su cikin aljanna a ce udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun ku shiga aljanna ku shiga daga yau ba ku da tsoro ba ku da wata damuwa sai su shiga kaga shine wannan fa bushirakum ya ahla dal mawqif alladhi bihi yaghfiru Allahu dhunuba wa yarhamu Ku shara ta tabbata a gare ku ya ku waɗanda kuka tsinci kanku a wannan filin a wannan matsayar ta arafat wadda a wannan wajen ne Allah madaukakin sarki yake gafarta zunubai wa yarhamu kuma yake jin kai ya shigar da bayinsa aljanna kaga dai shine dai wancan hadisin ada ka yaumi waladatu ummu mutumin da ya je aikin hajji bai aikata abubuwan da ba a so ba to zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi bai da alhaki bayi da zunubi Allah ya gafarta mushi ya wanke shi sai dai daga nan kuma ya sake ɗiban wasu Allah shi kyauta fakan min atiqin fihi kummila itquhu wa akharu yas'a wa rabbuka arham fakan min atiqi fihi su nawa ne ake samun bayin da Allah ke yantawa a ciki kummila itquhu aka gama yanta su aka cika musu yantawa su dawo ka san bawa kala biyu ne akwai bawa in za a yanta bawa akwai akwai bawon da yake kamilul itqi bawon da aka yanta shi baki daya shi yasa ai malamai suke cewa idan za an aka ce ga wani abu da mutum ya aikata a duniya amma sai aka ce me yayi kafara ta hanyar me ta hanyar yanta bawa to sai suka ce me an yakuna kamilul ubudiyyati ya zama yana da cikakkiyar bauta kaga kamar ka je kasuwa ka ciyo shi a lokacin da ake da kasuwar bayi hmm. amma akwai me akwai shi kuma wanda ya kasance mashkuk mashkuk shi kuma wanda ya zama rabinsa yantacce ne rabinsa ba yantacce ba ne kamar misali mutum yana da bawa a lokacin da ake da bayi sai ya ce masa wani ina son yanta ka dan Allah amma gaskiya ka san ban da wata ban da dukiya in ba kai ba inda shi ba wa lokacin kaman kaman kaman tumakai yake ko kayan shago to yanzu abin da za a yi shi ne na ya sa maka kuɗi miliyan biyu za ka biya ni miliyan biyu karka tafiya kana kwadugo a cikin shekaru biyar ka biya na ranar da ka gama biya na waɗannan kuɗaɗen ka zama yantacce sai biya miliyan ɗaya saura miliyan nawa saura miliyan ɗaya ka ga wannan mashuƙi rabi ne shi sau da ka yi sata za a ci gaba bautar da shi rabi rabi kuma intacce ne shi to ba za ka ɗauko shi ka ce za ka yi ka fara da shi ba to shi ne yake buga mana misali bayi da Allah subhanahu Ta'ala ya wanke su daga zunubai sun kafi gida biyu shi ne sai ce fa kan min a cikin kummila iskuku a cikin bayan Allah waɗanda suka zo filin arafat da yawa akwai waɗanda suka kasance bayi ne ba amma yantattu ne su an cika yanta su sun samu ne sun samu cikakkiyar yanci cikakken yanci wa akharu yustata sannan kuma akwai wani har yanzu ana bautar da shi amma wa rabbuka arham amma ubangiji ya fi kowa tausayi ana fatan shi ma Allah zai zai yan tashi. me malamin me ke nuna mana ana yana nuna mana cewa akwai wanda zai je aikin haji ya dawo an wanke masa zanubansa duka akwai kuma wanda zai dawo akwai gugudi ba a gama yanzu misali mutumin da ya je aikin hajji sai bai samu damar bai samu damar yin bai samu damar yin tsayuwa bai samu damar yin tsawakul ifa ba bai yi tsawafi ba kaga ya bar ne to abin da ke kansa shine ba ya je sake ya je wannan tsawakul ba. kaga yustas'a wa akhar yustas'a har yanzu shi bai cika ba saboda bai cika aikin hajji ba shi bai shiga cikin ada ka yawmi waladat saboda akwai bashi a kansa ko kuma ya je ya bar wani wajibi a aikin hajji bai kai rukuni ba amma wajibi ne to kaga me za a yi shi ma Shima zai dawo akwai kudi a kansa akwai sauran bashi a to shine sai ce wa ma ru'iya shaytanu aghyadha fil wara wa ahqara minhu inda wa huwa al'amu. wa ma ru'iya shaytanu wallahi ba a taba ganin shaytan a wannan wani lokaci ba riyaza da ya kubatin ciki filwara a cikin halittun Allah ba a taɓa ganin ranar da shi ɗan ke bakin ciki ba wa ahqara minhu kuma ya fi walakanta inda ha fiye da ranar arafa ranar arafat da wanda suke aikin hajji da wanda ba su aikin hajji da ranar ranar ibada ce kaga idan ba ka je aikin hajji ba a ranar kana azumi kuma azumin nan annabi sallama ya ce me yukaffiru sanata madiyata wal baqiyata Allah ta'ala na amfani da azumin ranar arafat wannan rana ita kadai ya gafarta ma bawansa zunubansa da ya aikata na bara da na bana shekaru biyu za a gafarta mishi kaga dole shedan ya bakin ciki domin shi shedan abin da yake bukata shine duk a haɗe a shiga wuta ya ya shiga shi kadai ai abin da yake kenan da ma da dubu hizba guri ya kunu mina hadu sa'id ai burinsa shine a ce gashi ya samu jama'ar da za su shiga wuta tare lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce masa fahbit minha fa innaka raji fakhruj minha fa innaka min as-sagirin to ai ce waye ne yace wallahi ba zai shiga shi kadai ba eh la aqudanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم rantsuwa تجد أكثرهم ga kuma waɗannan da yake كم duk su shiga wutan nan. shi sai ga su kawai kuma Allah yana ta cewa ya ba za su shiga wutar ba to ya zai ji eh? ya zai ji kuma dama ai ita azaba in ke in kuna da yawa sauki take yi Shi shine bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka ko a makaranta ne idan kai latti lokacin ɗalibai in kai latti kana tsammanin kai kaɗai kai latti kana zuwa bakin gate sai ka tarar da an cika da an tsaye da jama'a sai ka da sauki a ranka ya ah, to shi ke in da bulala goma goma da za a yi ai mai bulala ba zai iya goma goma nan dukkaninmu ba sai ya gaji ila bai wuce mana bulala bibbi ba to shi dan abin da yake nufi kenan a ce shiga shi wuta shi kadai to rana arafat sai ya ga Allah yana ta yafe ma bayi yana ta hana su shiga wuta to kaga ai dole ya bakin ciki fasinjoji sun ya rasa fasinjoji ba yi da fasinjoji kaga dole ya bakin ciki to shine ne wa ma iya shaitanu a riyaza filwara wa ahkara minhu indaha wa huwa al'amu kuma dama shaitan ya fi kowa lalace ya fi kowa zama laifi ne don haka zai yi bakin ciki a wannan rana yana ihu yana karaji yana buga kansa saboda ya ga jama'arsa suna ta ana ta ɗeba jama'a inda yake tsammanin ya kwata to duk gashi ana kwashe su ana kai su aljanna وذاك لأمر قد رآه فغاظه فأقبل يحكو الترب غيظا ويلطمه وذاك لأمر dalilin da ya sa shaidan ya fi bakin ciki a wannan ranar saboda wani al'amari kadra ahu da ya gan shi fa gabahu sai wannan al'amarin ya fusata shi shi ne da Allah yake tama bayi fa aka bala ya hukuku sai ya dawo yana watsa ma fuskar ta ƙasa balarabe idan ya ce hasa ala wace tura shi ne kamar yadda bahaushe yake cewa an sace an sace abin nan gwiwar mutum eh. ko a ce sai ya tashi ba nauyi ko kuma duk yana daukan ma'ana a ce sai ya tabar makunya ya yi tabar makunya tabar makunya dama bahaushe ya ce da me ake da hauka ake nade ta ko kuma a ce ya ci jiyatsa duk wani abu dai da ke nuna damuwa to shi ne nan hasa ala wacce turaba balarabe idan ka shiga wani yanayi sai ce hasa ala wuce tura mutum ya watsa ma fuskar shi ƙasa wa yalzimu bayan ya watsa ma fuskar shi ƙasa kuma ya rika marin kansa shedan saboda bakin ciki da damuwa ya riga ya hada ya hada tsiya ya hada tsiya ya kullata ya kullata kawai sai Allah mara ya watsa tsiyan nan tashi yanzu ko da ba ka da kusi a bara da ba ya aikin hajji ba ya kaji a matsayinka na mai imani hmm? har yanzu idan ka ga an nuno ka'aba ana nuno mutane warawara ɗin nan ya kake ganin mutu ya kake ji a ranka daɗi ga mutane warawara ana sallar lamisata ana ɗawafin lamisata ba za ka je kusa da ɗan uwanka ba a 'yan watannin baya ma sawa ake yi a tsakanin mutum ɗaya a sa mushi ɗan sanda askar a sa mushi soja wai saboda kada ya kuskure ya je taɓa ɗan uwan shi saboda corona to ya kaji to yanzu ba a raɗin nan da ba ya aikin hajji ba yanzu mutane nawa ne aka gafarta mawa gabaki dai mutum nawa aka ba dama su je aikin hajji a duniya gabaki da 'yan ƙasan ma mutum dubu goma kacaf su aka ba dama su yi aikin hajji mutum dubu goma na faɗa a nan ɗazu cewa akwai shekarar da an yi lissafi mutanen da suka yi aikin hajji wanda aka iya ɗaukar lissafinsu su miliyan biyar to sai aka dawo aka ce mutum dubu goma aka ba dama su je su yi aikin hajji su ma 'yan ciki wanda suke zaune a can ƙasar saudi arabia a wannan shekarar da mutane miliyan biyar suka yi aikin hajji an yi lissafi 'yan kasar saudi arabia wanda suke zaune kawai a ciki su dubu ɗari biyar suka yi aikin hajji wanda suka yi rijista da gwamnati banda masu zuwa su je su ke da abinci ke da abinci ta ce mata sai ta sai ta yi rajista aikin hajji alhali za ta siyar da alhazai abinci tana sai da abinci ta tana aikin hajji kaga ashe ɗan ba farin ciki ko bai farin ciki ba farin ciki ya yi mana shi ne kishiyar karatu shi ne kishiyar nan farin ciki ya yi sosai ya samu damar da yake nema burinsa ya cika wannan gafarar da Allah yake mutane ba za su samu ba kaga bala'i kuma kaga har yanzu yanzu umara zaɓe-zaɓe ne wanda kaga ya je umara yanzu ya zama jan wuya Allah kadai da zai faɗa maka wahalar da ya sha sai ka rika baki sai ka rika baki kuma an je da a tattakuri da a tattakuri sai da shaida allurar corona sai da shaida ta allurar corona kaga shaidan yi minna yana minna ma da duk abin da ke faruwa Allah shi yayi mana wannan musibar da ake ciki وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة عند الذنوب إن إن عند ذي العرش تكسب وما عاينت عيناه sannan daga cikin abin da ya bakanta ran shaitan a ranar arafa take bakanta ran sai yake sa shi ne bakin ciki ya ji kamar zuciyarsa za ta fashe wa ma ayyanatu ainahu haka nan abinda da idanuwansa guda biyu suka gani min rahmatin atat saboda wata rahama da ta zo wa magfiratin da kuma gafartawa min indi arshi daga Allah ma'abucin al'arshi ta kusa ana taraba wannan rahamomin idan sai ya nuna masa yadda Allah ta'ala ki taraba rahamarsa yana taraba aljanna yana ta ba da aljanna sai shi dan kawai ya ji bakin ciki ya ɗibi ƙasa ya watsa ma fuskarsa ya riƙa marin fuskarsa yana ihu saboda bakin ciki ya cika shi bana ma bana hatta idza zanna annahu tabakkana min bunyanihi fa huwa mufkahu bana ma bana ya gama gina duk abin da zai gina na shari hatta idza zanna annahu tabakkana min bunyanihi har sai da ya zaka ya ta kankance cewa ya gama ginin sa tsaf wahawa muhkamu kuma ya kyautata ginin nasa na tsiya ya gama shirya duk makircinsa na yadda zai halakar da bayi kawai sai Allah ya ba su ranar arafat a tallahu bunyanan lahu min asasi sai Allah madaukakin sarki ya zakke ma gininsa min asasi daga foundation daga tushen ginin fakarra alaihi saqitan sai Allah ya kifar da ginin a mai da sama ta koma ƙasa ƙasa kuma ta dawo sama ya tahaddamu sai kawai ga ginin nasa na tsiya yana ta rushe fa'ata Allah bunyanahum min alqawa'id fa khaqqa alaihim saqa ya gama shirya tsiyarsa sa'ab ya zai ya halakar da bayi sai Allah ta'ala ya ce isa ba sai ya rusa wannan ginin nasa na tsiya ya rusa yanzu wani abin da zai baka sha'awa a cikin al'umman musulmai da yawa in ka je hatta wanda ba su je aikin hajji ba ranar arafat sai ka ga kowa na azumi in ka ga mutum da sai karka wata kamar daban sai karka daban-daban in ka ga wani baya azumin ranar arafat sai ka ji daban har yara yanzu suna yi sai a tashi a gida ba wanda bai azumin arafat ranar tara ga watan zulhijja ana gobe sallah babba kowa na yi to kaga da 'yan gida wanda ba su je aikin hajji ba da waɗanda suka tafi aikin hajji duka ga baki dai ana musu fatan samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala su alhazai a wannan wajen ba za su yi aikin hajji ba za su yi azumi ba me yasa ba za su yi azumi ba saboda ana buƙatar su karfafa a wannan ranar su tsayi su yi addu'a sai aka ce ba za su yi azumi ba mu kuma kai waɗanda su kuma ba su samu damar zuwa aikin hajji ba sai aka ce to su kuma ibadar su a ranar su yi azumi su azi azumi kaga rana ce mai girma al'imamu ibn rajab al-hanbali a cikin littafin salata ifin ma'arif ya kawo faza'in yau mai arafa ya kawo falalolin ranar arafa da ya ta lissafa su waminha waminha waminha waminha waminha waminha akwai hadisi sahihi da ya zo manzal sama shi ne abdul ayyam ita ce abdul ayyam Rana arafa ita ce ranar da ta fi kowace rana daraja a shekara kaga rana ce mai girma sannan wani ta goma shi da Allah ta'ala yana son ya ƙara fito da ranar arafat da darajarta ranar ce aka kan da mamanzu Allah sama aya ta ƙarshe a cikin alƙur'ani wani bai yahude ya gamu da sagidu na umar radiyallahu anhu kuma yadda al bukhari da muslim suka ruwaito ya gamu da sayyidina umar sai ya ce ya ce masa wallahi mu yahudawa da a ce a ranar ranar arafat ranar mu ce mu aka saukar mu da manzon mu aya karshe a wannan ranar lattakhazna zalika al-yawma ida ce wallahi da mun riki wannan ranar wata rana ce ta musamman ta gwangwacewa sai sai na umar ya ce masa i wallahi ya ce ni ko kasan a gaba na aka saukar da ita aya kuma a ranar arafa a gaba na ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وان يمكن تشن ايه في سوره المائده itace to ranar da Allah madaukaki ya wannan sannan kuma sai aka sa manzon sama ta zama ranar juma'a kaga dama aljum'atu al'id al'usbu'i lil muslimin ranar juma'a ita ce ranar idin sati sati mako mako ta musulmai ranar juma'a to sai aka sa ta zama ran juma'a Allah ya zaɓa masa a ranar kuma aka saukan masa da aya ta ƙarshe ta cewa an cika masa addinin sai aka ce aya ta ƙarshe wasu malamai suna ganin cewa ba ana nufin ita ce ƙarshen ayar da aka saukar ba amma dai ita ce ayar take bayani akan cewa an cika addini ko da za a saukar da wata aya a wannan ranar to wannan ayar sai dai ta zama sharhin wata aya amma ba ta kawo hukunci sabo ba sannan ba za ta goge wata aya ji an yi waɗannan fassarorin malamai sun yi su kaga rana ce mai girma rana ce mai daraja a musulunci to shine atallahu bunyanan lahu min asafihi fa kharra ya sakitan haddamu? sai Allah ya sakke ma ginin da ya yayi na makaru na makirci na tsiya sai Allah madauki zaki ya zakke masa daga tushensa fa kharra alaihi sakitan sai Allah madaukaki ya kifa wannan ginin nasa na sharri da tsiya da makaru da makilci sai ya kifa shi ya tahaddamu sai ginin nashi dan ya rika rugujewa ya shirya tsiya shi ke wa kam qadru ma ya al-bina'u wa yantahi idha kana yabnihi wa dhul 'arshi yahdimu yace wa kam qadru ma ya al-bina'u wani irin gwagwado kake tsammanin ginin shedan ya kai na tsawo wayan tabi har ya ce zai kai ƙarshe idan ka ne mini idan yana gina wadul arshi ya hadin alhali Allah ubangijin alaka yana rusawa zai gama ginin ka gama zai gama ginin ba balarabe ma cewa yi wa hal yablughu albunyan yawman tamamahu idan kunta tablihi wa ghayruka yahdim shin kana tsammanin zaka iya gama ginin ka kai kana gini wani na rusawa to wannan Allah ne ke rusa masa ina ina zai kaga ba shi ba ba shi ba cin nasara ce to da kullun addu'an mu Allah ya sa shi dan ya ji kunya Allah ya sa mai bakin ciki Allah kada ya sa shi dan ya farin ciki da mu Allah ya sa shi dan ya rika bakin ciki da al'amuran baya jin daɗi yaga an yi abun arziki idan kaga shi dan yana minna kuma ya mai da kai takarai to shine shine ka zama wawa baka bin Allah yanzu ka duba hamman nan hamma in ka yi ta kawai ha kawai ka buɗe baki ya haku shaitanu minka kawai zai shaitan ya kama ma dariya ga wawa na sa shi ya yi domin hamma daga shaitan take a da ta ji kana hamma da yawa za ka gaba ka hamma a wurin banza ana wajen banza ana wani abin aikin banza ba za ka yi kana hamma ba amma da zarar ka zo kana wani aikin arziki to sai hamma sai hamma shi yasa ai hamma alama ce ta ne ta kasala ko alama ce ta bacci ko alama ce ta gajiya ko alama ce ta yunwa wanne ne a ciki ake so kasala kaga ka gani لا يتثاءب إلا كسلان أو نعسان هو قابلي أو تعبان أو جوعان قابل النون النون الزغ قابل هو دي كزما كسلان هو كزما تعبان هو كزما جوعان هو كما تعبان هذا هو Allah shi kyauta Allah kada ka ba Allah ka kunyata shi kuma wajen tsayawa ne nan mai kyau yanzu an gama bayanin arafat yanzu za a tafi musdalifa gobe Allah ka yi gobe musdalifa za mu tafi yanzu mun tashi daga arafat dama daga filin arafat tun aka tashi ana yin sallah ba za ka yi sallah magariba da a nan wajen ba sai rana kuma ta faɗi za ka wajen to daga nan kuma sai ka tashi sai ka tafi muzdalifa daga filin daga filin arafat zuwa muzdalifa kilomita hudu ne amma saboda ci kowa sai ka iya awa hudu baka kai ba saboda ci kowa ga filin kana hango shi amma ba za ka iya kaiwa ba saboda ci kowa jama'a kaga dole shi dan ya bakin ciki hmm. Allah shi taimake mu Allah ya ba mu ikon zuwa wannan ɗaki nasa da bayanai masu albarka mu jajje mu jajje mu kwakkoma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya ji kanmu ya sa mu cikin yantattun bayinsa ya karfa mana ibadunmu Allah subhanahu ta'ala ya yi mana damuwa ya yi mana bakin ciki ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu ya saukar da alkhairi ya sa mu shugabannin mu tausayi da rahama a cikin zukatansu ya cire masu ƙeƙashewar zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su yi abin da zai zama taimakon bayansa ne gina ƙasa da kuma alkhairin ƙasa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh